بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode mu Allah subhanahu wata'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na litinin na 29 ga watan Rabiul Akhir a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha ga watan Maris watan biyu shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na 23 a cikin wannan littafin mai albarka littafin Iziya za mu tashi a fasali na takwas fasalin da yake ɗaya daga cikin fasalai da suke magana akan abin da ya shafi kuncin kuncin sallah a fasali na bakwai da muka kammala bayani malam ya zayyano mana farilla sallah ne kenan kai tsaye wannan fasali zai yi bayani ne akan abin da ya shafi sunnonin sallah kamar yadda fasali na tara zai bayani akan abin da ya shafi mustahabban sallah fasali na goma kuma kaga zai magana kenan akan abin da ya shafi makaruhan sallah fasali na goma sha ɗaya magana akan abin da ya shafi abin da yake ɓata sallah kaga duk al'amuran suna alaƙa ne da sallah kuma malami sai yi tartibi qayyim kowanne kowace matsala ɗaya ya mata fasali guda farlan sallah kadai ya musu fasali guda yanzu sunnonin sallah su kadai ya musu fasali guda ubangiji subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi daɗin karatu kenan shekarar shi 490 da wani abu a ƙasa mawallafin iziya amma ga har yanzu addu'a ake mishi ta fatan alkhairi na Allah ta'ala ya tukan shi da gafara قال رحمه الله عز وجل فصل وسنن الصلاة ثمانية عشر الأولى قراءة سورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما من فرائض الأعيان قال رحمه الله فصل معناه فصل ربيوة ربوة مغنر دون مغنر wacce magana da muke ta yi mun yi magana ne akan abin da ya shafi farlan sallah to yanzu da yake mu shiga sunnonin sallah sai ya ce fasulu da in ba haka ba sai mu ji kamar har yanzu dai magana ce akan abin da ya shafi farillan sallah din sai ce wa sunanu salati su sunnonin sallah idan aka ce sunnonin sallah su ne abubuwan da yake girman su bai kai na farilla ba ba wai ana nufin sunna shine abin da ya a hadisi farilla shine abin da ya a qur'ani ba a'a a qur'ani ana samun sunna ana samun wajibi ana samun mustahabi duk a cikin qur'ani a cikin ayoyin alqur'ani lura da umarnin da ake magana da kan shi kamar yadda yake a umarni na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi ma a hadisi kenan ana samun farilla ana samun sunna ana samun mustahabi tsara kuskuren fahimta ne mutum ya fahimci farilla shine abin da yake a qur'ani sunna shine abin da yake a hadisi akwai abubuwan da suke a hadisai farillai ne kamar yadda yake akwai abubuwan da suke a qur'ani kuma ba wajibi bane mun sha maimaitawa Allah ta'ala yake cewa wa idza halaltu fasqadu idan kuka kammala aiki haji ko yi farauta to yanzu yana cikin rukunin aiki haji kenan cewa duk wanda ya gama aiki haji sai ya yi farauta tunda umarni ne a an halatta ne kuma ga aya ce daga cikin alqur'ani mai girma to ba za ka kira wannan cewar wannan farilla bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asfala min alka'abain fa huwa fi duk abin da yi da idan sawu na sutura riga ko wando duk abin da ya kasa da idan sa wuto wannan abin da ya kasa wuta ce wuta balbal ne wannan kasa kaga babu yadda zaka ce tunda hadisi ne ya zama sunna a wannan wajibi ne mutum ya dage suturarsa kada ta zama na ta wuce idan sa amma da so samu ne ta tsaya iya sharaba iya makanjama iya wasu قال رحمه الله وسنن الصلاة سنن صلى ثمانية عشر سنن من قراء قوم شاتقص kun ga man farallai guda goma sha hudu yan sunnoni guda goma sha takwas ne mutum ya tabbatar da sallar shi ya haɗa waɗannan goma sha takwas qala rahimahullah al'ula ta farko a cikin goma sha takwas qira'atu suratin karatun sura aw ma yaqumu maqamaha ko abin da yake tsayawa matsayin sura ma'ana abin da aka fi so shine ya karanta sura min awwaliha ila akhiriha daga farkonta zuwa ƙarshenta ta kun fahimci wannan da kyau shine abin da aka fi so in ka fara in ba zama karanta surar ba sai ya karanta abin da zai tsaya matsayin sura din aya biyar ce aya goma ce aya ashirin ce a cikin sura aya ɗaya ce aya biyu ce duk da su malamai suna magana aya ɗaya za ta shiga sai da dangana ga wace aya ce ko ya za ta amanu tun bide ni ila ajalin musamman faktubu ga aya ce wani walakum nisfu ma taraka azwajukum illa in kullakum walad ga aya ce yusikum Allah fi auladikum duk aya ne wa mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la wa la yubdina zinatahunna illa illa ai ga aya ce ina fata mun fahimci wannan duk alhamdulillah dai ana buƙatar duk wanda zai mutum zai karanta ya karanta sura baki daya in karanta sura baki ki dai bai yi ba ko saboda tsawon da ko saboda abin nan mutum da ya karanta abin da yake zai iya tsayawa matsayin sura din amma ya mutum ya dauki mudhamatan Allahu akbar mudhamatan summa nazar Allahu akbar ya kamata mutum ya kyautata sallarsa ya ta ibadarsa قال رحمه الله أو ما يقوم مقامها كو sura ديك سيا مصين سورة كرنت سورة كو كرنت أبن ديك سيا مصين سورة الله تعالى فقر ما تيسر من القرآن duk wannan ba'ad al-fatiha yana zuwa ne bayan fatiha kenan mutum ya karanta sura sannan sai ya karanta fatiha a sallah bai sunna ba domin karanta karanta surar sunna ne karanta karanta sura kuma bayan fatiha sunna ce kenan idan mutum ya karanta sura sai ya karanta fatiha to bayan ya karanta fatiha din sai ya sake karanta sura fahimci maganar ku shine tasirin ba'dal fatihati bayan ya karanta fatiha zai karanta sura qala rahimahullah fi subh wannan zai ne a rakoyin sallar asuba baki daya karanta sura bayan karanta fatiha wal jumu'ati da rakoyin sallar juma'a baki daya suma a karanta musu sura bayan an karanta fatiha ko abin da zai tsaya matsayin sura bi kenan wal ulayaini min ghairihima da rakoyoyin biyun farko na sallolin da ba asuba ba ba juma'a ba ngane ko min fara'idul a'yan daga cikin sallolin da suke wajibabbu akan kowa kamar wace sallah kenan azhar la'asar magariba lisha duk waɗannan salloli guda hudu mutum zai karanta a a biyun farko zai karanta fatiya bayan ya karanta fatiya sai ya karanta sura kuna fatan bai wannan da ke ko domin waɗannan salloli min fara'idul ayani sana cikin farallai ne da suke akan kowa idan suke akan liman haka suke akan mamu haka suke akan masubuki haka suke akan namiji haka suke akan mace saboda ka sai mu fahimci kenan su sallolin da ake karanta musu fatiya da sura kai tsaye a cikin farallan sallolin da suke farallai akwai sallar asuba baki daya akwai sallar juma'a baki daya akwai azhar da la'asar da magariba da nisha a raka'a biyun farko kulwar da ke ko amma raka'a biyun karshe a sauran sallolin da raka'a ɗayan karshe a sallar magariba nan fatiya kada ake karantawa ba a karanta sura aga wannan zai nuna maka ibada kenan inda aka tsayar da ke sai ka tsaya ba za ka ce a to ai qur'ani ne kai karantawa kawai za ka yi to kaga mutum kuma ya kawo wani abin da baya cikin sallah kenan nas'allahu salamatu wal qala rahimahullah as-saniyatu al-qiyamu li zalik sunna ta biyu al-qiyamu li zalik tsayuwa dan haka din ne haka din karatun sura bayan fatiha kenan karatun sura bayan fatiha za a yi shi ne a tsaye muddin akwai damar yin haka akwai sararin yin haka abin da muke nemi da akwai sararin yin hakan ya zama na masallacin ba wai ba shi da lafiya bane da larura ta sa ya zauna yadda karatun sura yake sunna haka yin shi a tsaye kuma sunna ne haka kuma yin shi bayan fatiha kuma sunna ne wannan shine tsari na ibada haka ce mutum kai tsari kowanne zaka mishi bayani filla filla kowanne da matsayinsa qala rahimahullah as-salisatu الجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء قال رحمه الله الثالثة الثالثة سنة تأكو أتكن سنون صلى الجهر ينكراتو أبيني kuma malam ya yi bayanin yadda ake karatu a bayyane za mu zo mu bayani kan wannan da izinin Allah madaukakin sarki yin karatu a bayyane fil ulayayn a raka'a biyun farko min al maghribi na sallar magariba wal isha'i da sallar isha kenan raka'a biyun farko na sallar magariba da raka'a biyu na sallar isha ana karatun su ne a bayyane sabawun kai kai kake karatun sabawun liman ne kowaye dai zai karanta ne a bayyane wa jumlatu subhi da karatun sallar asuba baki daya ne ma'ana wa jumlatu sulhi su ma ana karanta ana karatun sallar ne a bayyane na sallar asuba baki daya amma kaga magariba da nisha sai da ce jumla ba domin magariba raka'ar karshe ana yin ta ne a bayyane lisha raka'a biyun karshe ana yin su ne a asirce kai magariba raka'ar karshe ana yin ta ne a asirce isha raka'a biyun karshe ana yin su ne a asirce isa sai bai ce wa jumlatul magharibi wal isha ba sai ce الجار في الأولى يوم من المغرب أصلى مغربا والعشاء دسل العشاء وجملة الصبح دسل الأصبع دك وأنن قولا واحدا أنا كراتون سنة أبيني والشفع والوتر haka nan da da sallar shafa'i da sallar witiri ana karatun ne a bannan a bayyane wa shafa'i wal witir malamai suka ce nan malam ya kawo cewar karatun sallar shafa'i da sallar witiri ana yin su ne a bayyane sai dai wasu malamai suka ce a ba yana cikin sunoni ba ne ma yana cikin mustahabai ne kaga wannan da yana dan tasiri haka ta wajen hadin ma'ana wa shafi'i da sallar shafi'i wal witiri da sallar witiri malami yana lissafa mana sallolin da ake karatun su ne a bayyane wal idaini da sallar idi guda biyu ce wal idaini da sallar idi guda biyu kaga sai bai ce wal a'yad ba kuna ji da kyau ko sai ce wal idaini da sallar idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah za ka ga tasirin yadda malamai suke cewa babu salatul idaini ko babu ko kitabul idain babun da yake magana kan sallar idi guda biyu ko littafin da yake magana kan sallar idi guda biyu kenan ko da an ƙara wani abu da sunan idi baya cikin musulunci sai malamai ba ce kaga malamai ba su ce idi sallar idi ba amma za ka abubuwa da yawa ana ta sa musu abu idin kaza idin kaza idin kaza da ma anzalallahu bihi na sultan qala rahimahullah wa nawafilul layli da nafilfilin dare su ma nafilfilin dare baki ɗayansu ana karatun su ne a bayyane kenan malam anan yana lissafo mana salloli da ake karatun su a bayyane na farko biyun magariba na biyu biyun nisha na uku sallar asuba baki daya na hudu shafa'i na biyar witiri na shida juma'a na bakwai sallar idi guda sallar idi na takwas na filfilin dare na tara walistiska sallar ruwa duk waɗannan sallolin karatunsu ana yin shi ne a bayyane ba ana yin shi ne a asirce ba shine wal da sallar ruwa idan an shiga fari fita ake yi a ja'a yi roƙon ruwa shine abin da shari'a ta karanta kun fahimci wannan da ke ko ba ko za a je gindin ɗorawa kaza ko a je wuri kaza a je a sauke qur'ani ba malama yayi bayani a cikin wannan rabi da izinin Allah ta'ala za mu ɗaukan kan shi insha Allah ta'ala قال رحمه الله sunna ta hudu al-israru fi ma ada zalik al-israru sirrantawa fi ma ada zalik a inda ba nan ba a inda ba mu ambata ba kun gane ko kun a salloli da suke wajibabbu salloli biya ka faɗa da magari a salloli uku da magariba da lisha da asuba magariba aka ce biyun farko ya nuna ɗayan ƙarshe a bayyana ake yi asirce ake yi a ɓoye kenan isha aka ce biyun farko ake yi a bayyane ya nuna biyun ƙarshe a asirce ake yi nan sai ya zama ba a ambaci a zahar ba ba a ambaci la'asar ba ya nuna mana kenan waɗannan a asirce ake karatun su baki daya mana ji da kyau ko sai ce mana na filfilin dare kuna jina da kyau sai ya tambaya na na furfura rana fa na furfura rana a asirce ake yi tunda na furfurin dare a bayyana ake yi قال رحمه الله والسر ما لا يسمع بأذني idan aka ce sirrantawa shine ma la yusma'u bi udhni shine abinda da kunne ji idan aka ce ka yi karatu a asirce to ana nufin ka yi ne yadda kunnen ka baya kama magana bakin ka dai yana ji zuciyarka tana sanin me kake faɗa zuciyarka ta san me kake faɗa bakinka ka kuma yana motsi shi ake nufi da yi a asirce wal jaharu abin da ake nufi da yi a bayyane jidduhu kishiyar wannan abin da me nan zai ji abin da kunnen ka zai ji shi ake nufi da bayyanawa kenan in dai ba kana liman ba idan kana liman ne za ka ɗaga murya yadda mamunka za su ci domin saboda karatunka ne aka dakatar da mamun kada su yi nasu kuna ji da ke ko amma in dai kai kaɗai kake sallah ɗaya kenan ko kuma ka samu wani abu na sallah amma wani abin ya kuce maka ka tashi za ka ramu to ka san ga yadda ake asartawa ga kuma yadda ake bayyanawa dan wani lokaci idan mutane biyu idan wani shigo masallaci yana sallah sai ka ji gaba ɗaya ya rikita masallaci shi shiga da yake sallah ya ɗaga murya in kana karatun qur'ani ma karatun shi dinga shiga naka in kana wasu harkokin da yanzu gaba ɗaya ya dakatar da kowace wannan ya saba ma abu na biyu wasu kuma a'a an yi da su ne sallar magariba ko sallar isha kullum da ke ko sallar asuba ya miƙe yana karo rakoyin da aka aka yadda shi su sai ga jimalan gaba ɗaya su ya masallaci ya ɗauki karatu ta wani lokaci sai ka ɗan yi shiru kaɗan wasu sun tafi zuwa rukuni sannan ka samu kaina aka samu da wani lokacin ko aka tafi gane wannan a shi kenan abin da ake nufi da asartawa shi ne abin da malam ya bayyana abin da ne baya ji abin da ake nufi da bayyanawa shine abin da kai zaka ji ko da wani ya ji bai wuce na dama da kai ko na hagu da kai idan ba za ka buɗe golin ba ina ba ta mahimci wannan bambancin sosai da sosai saboda ne a tara sai ga wani karatun shi yana dakatar da karatun kowa saboda yadda yake ɗaga murya saboda ya tashi zai karu za ka ɗaga murya kawai in kana liman kamar yadda muka ambata na'am sannan mana ya ce wa sirru mala ya sama ubi uzini wal zidduhu kenan ka ganin bai ga mutum mace da namiji ko mace ce aka ce ta bayyana ya za ta bayyana ai ba waje baki za ta tana karatu ba za ta bayyana ne yadda ita din za ta ci kun lura da ke ko in kuma ba asirtawa ne to shikenan ma daidai wa daida ne da namiji yake almin da mu fahimci cewa ya ake me ake nufi da bayyanawa me ake nufi kuma da asirtawa kawai wanda yake da damar bayyanawa ya daga murya sosai shine wanda yake liman dan ya ciyar da mamu karatun sallarsa wannan shine abin da ake bukata nasu Allah salamatu lafiya qala rahimahullah tanbih law qara'a sirran fi mahall al-jahri aw jaharan fi mahall sirri amdan aw sahwa al-ayata wal ayatayn la shay'a alayhi أما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعاد أم القرآن والسورة وإن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه لا يرجع لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه فإن عقدها بوضع يديه على ركبتيه قال رحمه الله قال بعضهم لو ترك الجهر عامدا فقيل يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه وقيل تبطل صلاته لأن هذا من التهاون بالسنن كما يتهاون بالفريضة قال رحمه الله تنبيه ما لا يتشف أذكره kuma malamin izi an kun yana da irin wannan tambihi sosai da sosai yakan ce tambi faɗakarwa nusarwa mutum ya kasa kunne ya ji sosai da sosai lau a sirran inda mutum zai karanta karatun sallah a ɓoye fi mahallin jihari a inda ya kamata ya bayyana kuna ji da kyau sai ya asirta au jiharan ko ya karanta a bayyane fi mahallin sirri a inda ya kamata ya asirta kuma ya yi wannan ne an da gangan ausu hawan ko da rakkanuwa yana sane ya yi hakan ko kuma a'a sha'afa ya yi da yi ya karanta al'ayata aya ɗaya ya karanta aya ɗaya ne a bayyane a inda ya kamata ya karanta ta a asirce ko ya karanta aya ɗaya ne a asirce a inda ya kamata ya karanta ta a bayyane wal ne har ma da aya biyu ya karanta aya biyu a bayyane inda ya kamata ya karanta su a asirce ko ya karanta su a asirce inda ya kamata ya karanta su a bayyane malam ya ce la a alihi babu komai a kansa idan da gangan ne haka to kenan sallar shi bata ɓaci ba in kuma da rafkan ya yi haka babu kabaliya babu ba'adiyya a kansa ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma kuma sunna ne ka bayyana da karatun ka haka kawai a wani ba cikin sunnoni ba cikin sunnonin sallah kana karatu haka kawai ka ce za ka bayyana a inda ake asatawa ko inda ake asatawa ka bayyana mutum ne dai yayi sallah shi ta yi ina fata mun fahimci wannan da kyau

وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه sai ya tuna da wannan kafin ya ɗora hannayen shi biyu a kan gwiwarsa ma'ana kafin ya ruku'i kenan ko kafin ya ɗora hannayen shi biyu a kan gwiwa mun yi magana darasin da ya gabata ana yin ana ruku'i ne ta hanyar ɗora hannaye biyu a kan gwiwa ba a kan makyanjami ba ba mutum zai kama ƙaurinsa ne wurin sallah ba ya zama wani ƙaurin shi yake gamawa kun fahimci wannan da ke ko ma'ana tasirin rashin zuwa makaranta a wurin ibadan mutum kai tsaye za ka fahimci wannan bai zuwa makaranta balle sai ka zo kana ta ba sai kai ta tambaya ka ga wani ya rike sa ka ga wani ya rike sa ka ga wani ya rike babban sa lokacin da yake sallah babu wata tambaya da zaka yi ana wai ina gani kawai ba zuwa makaranta ne qala rahimahullah da mutum ya karanta waɗannan aya uku hudu biyar a asirce inda ya kamata ya bayyana ko a bayyane inda ya kamata ya asirta sai ya tuna da wannan qabala wada'i yadayhi ala rukbatay kafin ya dora abin na hannayensa biyu akan gwiwarsa to idan ya tuna kafin haka a ada ummul qur'an mala to zai kara zai saki fatiha ita ce ummul qur'an ummul qur'an wa fi ummul qur'an nazalat ana kiranta ummul qur'an والذي anzala عليك الكتاب منه ayatun محكمات hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat ana kanta ummul qur'an domin ta kunshi abinda qur'ani ya kunsa baki da a'ada ummul qur'an zai sake fatiha ɗaya kenan wasurata da sura wasurata wannan alce al'ahadiyya ko ko alce idan ta zama na alce al'ahadiyya wasurata ai da surar da ya karanta surar da ya karanta ɗazu a asirce inda ya kamata ya karanta ta a bayyane to ita din zai sake kuna ji da kyau ko ko kuma ta zama aljinsiya a da dai karatun sura saboda kan ya gara ba ya sake karanta wata sura wannan idan ya tuna kenan kafin ya ɗora hannayen shi zuwa gwiwa to in kuma sai da ya hakan fa qala rahimahullah wa in tazakkara ba'da wada'i yadayhi ala rukbatayhi in ko tuna bayan da ya ɗora hannayensa a kan gwiwa ya yi rukuɗi kenan sai ya tuna ai lokacin da ya karatun ɗazu ya yi karatun ne a gwani inda ya kamata ya bayyana ya asarta ko inda ya kamata ya asarta ya bayyana ƙalar rahimahullah la yarji a wannan lokaci ba zai dawo ya miƙe ya sake fatiha da karatun sura ba hukuncin sahu ya kama shi zai sujudun rakkanuwa ne mai hukuncin wanda a wurin bayyanawa ya asirta wannan da zai ko a wurin asirtawa ya bayyana wannan hukuncin zai saboda mai malam ya ce lawar ji ba zai dawo ba qala rahimahullah لأن عقد الركعة inda ban القاسم domin kulla raka'a ya zama mutum ya ƙulla raka'a guda a wurin Abdullahi abin Abdurrahman dan Qasim bi rafa'ir ra'si min yana kasantuwa ne ta hanyar ɗagowa da garkuwa lura da ke ko to idan ya ɗora hannayen shi biyu a gwiwa ya yi muke nan ya kulla ku in ya ɗago sama domin wai ya je karanta ya je karantu a asirce ko a bayyane a ya riga ya shiga ya kulla ka a kuma kun fahimci wannan shi zai ce ba maganar ɗagowa قال رحمه الله عند ابن القاسم أو أو دان قاسم shi dan kasim in kana magana akan mazhabin malikiya daidai wanda yadda kai tafiya baka zance dan kasim ba wanda ke shine al-imam abdurrahman bin qasim al-utuki ɗaya ne ahadu ashhur ashabi malik ɗaya ne daga cikin shahararrun ɗalibai na kusa na dab da imam malik ibn anas yayi karatun sa a wurin malik imam dar al-hijra wa layth da layth ibn sa'ad al-misri wa muslim ibn khalid yayi karatu a wurin manyan manyan mutane amma ya rubuta malik imam malik ibn anas shi kuma an yi karatu a wurinsa daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a wurinsa akwai asbah akwai sahnun akwai isa bin dinar akwai alharith bin miskin akwai yahya ibn yahya al-laythi al-andalusi di yana cikin ɗaliban ibn al-qasim wa da sauransu imam imam al-bukhari ya ruwaito hadisan abdurrahman ibn al-qasim ka katke ko tunda bukhari ya ruwaito hadisansa kaga ba magana kuma ya ce fika ne ko ba fika bane al-imam ad-darqutni bukhari ya rawaito hadisan sa fa a cikin sahih bukhari ka kiyaye idan bukhari ya rawaito hadisan mutum arab al ko a tarikh ko a da sauransu har yanzu dai mutum akwai sai an nemi tabbaci a kansa amma da ya rawaito hadisin sa a cikin sahih bukhari karatu ya tashi al-imam ad yake cewa huwa min kibar musriyin shi abdurrahman ibn qasim yana cikin manyan manyan malaman kasar masar wa fuqaha'ihim yana cikin manyan manyan malaman fiqhin su kuma sananne ne yana da ruwaya ta muwatta ruwaya ta ibn al-qasim wanda yake ruwaya da muka fi karanta ita ce ruwayar yahya ibn yahya al-laythi abdurrahman ibn al-qasim ya rasu a shekara ta 191 bayan rasuwar imam malik ibn anas da shekara 12 Allah ta'ala ya ji kansu da gafara baki daya قال رحمه الله لأن عقد الركعة عند ابن القاسم دم كل ركعة ورن عبد الرحمن بن قاسم برفع الرأس من الركوع ينا كسن تواني تأبو كي دك ركوع نعم wannan a wurin ɗan kasim kenan a wurin wanda ba ɗan kasim ba fa ko ba kai ke ba tun an ce mana a wurin ɗan ne cewar ƙulla raka'a a lokacin da ka taso ne daga ruku'i shi yasa kake ganin mamu Allah Allah yake ma zai samu liman kafin ya taso da garkuwi da zaran ya taso da garkuwi baya lissafa wannan a cikin raka'a da ya samu kenan mun ga tasirin ruwar ibn qasim sai mana ta ruwayar sai mana ko da mazhabar malikiyya din amma akwai kuma al-imam ashhab shi ma ɗaya ne daga cikin manya manyan almajiran imam maliki wani anas shi imam ashhab yana ganin da zaran ka ɗora hannayenka a kan gwiwa to da zarar wannan raka'ar ka riga ka kullata kenan za ka samu raka'a ne idan ka samu liman bai ɗora hannu a kan gwiwa ba amma in dai ka samu liman ya ɗora hannunsa a kan gwiwa to wannan raka'ar ta riga ta wuce ka a ruwayar abin nan Ijita, wannan matsala ce ijtihadiyya ta al-imam ashab shi kuma shine al-imam miskin bin abdul aziz وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى أتكي المجرم مالك بايا تكي نقبا قبا ينا تكي نتكي يعني قل ورد كيكو ai gaga malami ya san ɗalibansa tabaka tabaka ne ko su ɗaliban sun san kansu akwai a ula masu matsayi na farko akwai kuma masu matsayi na tsakiya akwai kaza akwai kaza a cikin almajiran kowane malami su malamin ya su ɗaliban sun sani ba zai nuna maka ɗaliban sun sani ko da tattaunawa aka zo ana yi kan wani abu za a ce a'a to amma ina suwa ne ina suwa ne su ne karatuttukan gaba ɗaya da ake yi ba sa fashi kun bai wani da ke ko kuma a'a su ne karatuttukan da ake minti goma kafin zuwan malam suna nan a zaune saɓanin wani sai an yi minti biyar sai an yi minti biyu sai an yi minti ɗaya kafin ya sami inna alhamdulillah a darasa goma watakila ya ce darasa uku ne kuma ya samu illa alhamdulillah ina fatan kun fahimce da malamai suke ta hariri ɗin ɗalibai ko za ka yi mamaki ga wani wuri ka ce ke ɗalibin wani ne amma wasu tambayi ka gana zuba saboda haka ake karkasa ɗaliban tabaka tabaka ne kun ga ai wannan sun ce min tabaqatul wusfa baya cikin a tabaqa al-kubra babbar yana cikin ta na da wannan ne min ashabi malik yana cikin almajiran malik shi wa kenan ashhab miskin bin abdul aziz amma an ce ashhab lakabin ne walura ba asam sai eh? samma'u haka zaka bada tunda sifa ce ashhab namiji mace shahaba'u lura da ke ko kamar warsh ai warsh ba suna bane sifa ne kamar qumbul da sauransu wannan ashhab rawa an malik yayi riwaya daga imam malik ibn anas imam al wal lays da lays ibn sa'ad al-mishri wal fudail ibn iyad daga cikin malamansa akwai fudail ibn iyad wa tahat ilayhi riyasatu bi misra ba'd ibn al-qasim in dai ana maganar malanta a ƙasar masar to shi ne kat bayan ibn qasim in dai aka ce banda ibn qasim to imam ashab ne mutum na farko a masar a zamanin su to ka kusan irin masar a ce ba wai sauran ake gani ba ba wai gulaka ake hangowa ba a'a wai in ba wani ne kai ne ai ka san ba karamin malanta bace kun da ke ko a da balle yanzu ko a da ko a yanzu nan gari ne na ilimi sosai da sosai ya rasu a garin masar a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan rasuwar imam shafi'i da kwana goma sha takwas lalle ku an yi rasuwa kenan imam shafi'i bayan ya rasu da kwana goma sha takwas wannan ya rasu kuma za ga su waye suke cike makofansu har zuwa yanzu Allah salamatu wal afiya wannan shine ashab a wurin imam ashab wannan kenan shi da zaran ka ɗora hannu a kan gwiwa da zaran wannan raka'ar ta kullu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to nan za a nan za ku fahimci wani abu kenan hatta a mazhaba guda ana samun ruwayoyi dan yanzu nan mun fahimci a mazhabin malikiya kaɗai a wannan bangaren muna da ruwayar muna mazhabar ibn qasim muna da ruwayar kuma a shafi duk gaba ɗayan su malamai ne da suke ijtihadi akan wannan matsala to balle kuma a ce mu fita wajen mazhabar a ce za a hada da wata mazhabar sai kuma ba za ka rasa wani wanda zai ce shi kuma daga tasowa daga sujjara bin misali ko towa sujjara ko kaza ko kaza ko kaza almin da karatu a tsanake shi zai fitarwa da mutum kyakkyawan manhaji sosai da sosai Allah ta'ala ya mana muwafaqa qala rahimahullah illa fi masaila sai dai a cikin wasu ɗaiɗaikun matsaloli a waɗansu ɗaiɗaikun matsaloli ne fa ibn al-qasim yake tare da ibn shihab ibn al-qasim da yake da fahimtar cewa sai an taso daga daga ina daga rukuni sannan wannan raka'ar ta kullu shi kuma ibn shihab yake ganin da zara an dora hannu akan gwiwa da zara wannan raka'ar ta kullu qala rahimahullah illa fi masaila sai cikin sai ɗaiɗaikun waɗansu matsaloli minha daga cikin waɗannan ɗaiɗaikun matsalolin hazihi wannan da muke magana cewar a lokacin da kake karatu lokacin da inda ya kamata ka karanta a asirce sai karanta a bayyane wanda ya kamata ka karanta a bayyane sai karanta a asirce baka tuna ba sai da ka dora hannu akan gwiwa kullum da ke ko to wannan raka'a ta kullu a maza a ijtihadin ibn al-qasim da ijtihadin ashab yana ibn al-qasim anan yayi tarayya da ashar baya kan mazhabin shi war lalle ilalla sai ka taso daga sama in ba kuma ba wa malai mana alƙawarin ta a baya na sayati raka a rak'ati inda bin qasim da kaza da kaza kaza qala rahimahullah fa inna ha domin ƙulla ruku'i ƙulla raka'a bi ya yadayhi ala rukubatihi yana tabbatuwa ne lokacin da mutum ya ɗora hannayen shi guda biyu akan gwiwarsa wannan ita ce fahimtar ibn abin nan fahimtar ashab kuma ibn qasim ya yi tarayya da shi a nan shi wanne ne a nan a lokacin da ya kamata ka bayyana sai ka asarta wanda ya kamata ka asarta sai ka bayyana baka tuna ba sai da ka dora hannayenka biyu akan goyoyinka to a wannan lokaci zaka ci gaba da sallah ne ba maganar kuma ka dawo qala ba qala ba'dhum wasu daga cikin malamai kuma suka ci gaba da cewa lautarakal tarakal jahara amidan inda mutum zai bar bayyanawa da gangan faƙila to suka ce astaghfirullah ta'ala zai nemi gafara Allah madaukin sarki ne akan wannan ganganci da yi na barin sunna daga cikin sunnoni wala shay alaihi babu komai akan sa wala ji da ke ko qala rahimahullah wa wasu malamai suka ce tabqulu salatuhu sallahi tana baci domin yayi ganganci li anna hadha domin wannan danyen aiki da yayi min at-tahawun bis sunan yana cikin wulakanta sunnoni saboda haka ba wai wannan ba duk wata sunna da mutum ya bari da gangan yana ji yana gani dan tana sunna ya bata malamai suka ce wannan abin da yake ginawa ya rushe tsawon sallah ce tsawon alwala ce tsawon waɗansu ba wai ya taƙaitu a iya nan ne kaɗai ba barin sunna da gangan kulura da gangan saraka sunnoni ba ƙananan al'amura ba ne balle kuma sunnoni ma mutum kuma ba wai ya su da gangan bai zo yana abin nan izgilanci da su ka ji saboda tsabagen rahin sanin addini ko mutum yana cewa inda ɗage hannu inda ɗage wando shi zai sa a shiga aljanna ai da ɗan ƙwallo yana can tintini Allah duba wannan wani irin izgilanci ne da aibantawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah salamata lafiya kama ya tahawanu bil fariḍa kamar yadda duk wanda yake wasa da sunnoni kai tsaye zai wasa da farilla kuma wannan mushahad ne ko ba kai ke ba duk wanda kaga yana wasa da sunnoni za ka yana wasa da farilla da kamar yadda in ya bar sunna da gangan sallar shi ta baci to hakan ne wanda ya bar farilla da gangan shi ma sallar shi ta baci. قال رحمه الله الخامسة كل تكبيرة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام قال رحمه الله الخامسة سنة بير كل تكبيرة قوة تكبر سنة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام إن بند كبر حرام ما عدا تكبيرة تكبيرة زي ما مفعول به منصوب دوم ما تشجع عدا ألوكتين ما تشجع عدا تو أنا عدا تشجع حرف جرة كيس إيتا كما فيه na ba ta mafi wannan da kyau amma idan ada ce ita kadai to kana da dama ka ce ma ada kana da maka ce ada kabirati ko ada takabirata in ka ce ada takabirata sai zama mafulun bihi akan ada fi'ili ne mafi in ka ce ada takabirati sai takabirati zama majrur domin ada ta zama harfu jarra amma idan ma ta shiga ada shikenan qawlan wahidin kenan ya zama fi'ili ne mafi kai tsaye ma ada takabiratul ihram in banda bar harama ka bar harama wannan wajibi ce nam kullu takbiratin shin dukkanin sauran kabarbarin ne duka in ka dunkule shi ne suke sunna daya ko ko a'a sauran kabarbarin gaba ɗaya kowace sunna ce mai zaman kanta ina fata kun gane magana ta idan ka cire takbiratul ihram farilla ce to sauran kabarbari kabbara zuwa ruku'i nau kenan kabbara zuwa sujjada nawa kabbara tasowa daga sujjada kabbara komawa sujjada kabbara tasowa daga sujjada kaga kamar ba to haka shi in ka hada su ne duka da sauransu suke sunna daya ko ko a'a kowace ɗaya sunna ce ina ba ta mun fahimci karatun sai malamai suka ce suka magana guda biyu wasu suka ce kowace ɗaya sunna ce kenan ummatin ya bar kabar bari biyu gane ta kabar zai ihram zai ba adiya in ga tasirin khilaf din in kuma mutum ya dauke su akan dukkan su sunna ce kwaya daya to kaga kenan ba zai ba adiya ba amma dai kasancewar kowace sunna ce yafi karfi na Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah as-sadisatu ila tasi'a ma'ana mustahabbi uh, sunna ta shida zuwa ta tara malam ya hada su kenan al-julus al-awwal fi ma fihi julusan wa tashahhud al-awwal wa thani bil lafz al fi wa hu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله, وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رحمه الله السادسة إلى التاسعة سنة تشدى زوى تتاع kenan yanzu muna neman sunoni nawa ta shida ta bakwai ta takwas ta ta sunoni nawa muke nema hudu dai sunnoni hudu muke nema sunnoni hudun ne malam ya hada su duka yace sunna ta shida zuwa ta tara kasana nam kenan aljulusul awwal fi ma fi julusan shine sunna ta shida wa tashahhudul awwal sunna ta bakwai kuna jira wa ma'ana ta hira ta biyu sunna ta takwas bil lafzul warid fihi sunna ta tara ba shi kenan ba yawa qala rahimahullah al awwal zama suna ta shida al awwalu zama na farko fi ma fi julusan a abubuwan da suke da zama biyu a sallolin da suke da zama biyu lura da ke ko kenan sallar asuba wannan zaman ba zama ne na sunna ba kenan zama ne na wajibi zama ne na farilla amma a zahar tana da zama biyu zama farko sunna ne la'asar tana da zama biyu na farko sunna ne magariba tana da zama biyu na farko sunna ne haka nan lisha tana da zama biyu na farko sunna ne qala rahimullah wa tashahhud al-awwal sunna ta bakwai tahiyya ta farko kulura tahiyya ta farko a zama na farko shine bakin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ita ce tahiyya ta farko wasani sunna ta takwas tahiyya ta biyu ma'ana bayan an kammala tahiyya ta farko kuna ji da ke ko ita ce Allahumma inna a'udhuka min azabi jahannama min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal ina fata mun fahimci wannan da kyau qala rahimahullah wannan tahiyyar bil lafz al warid fihi zaka yi ne da lafazin da aka ruwaito kuna jira da ke ko billafzi ko kuma kuna jin malam da kyau ko don karanta muke billafzi waridi fihi da lamarin da aka rawaito a kai ba kai zaka kirkiro ba ba ni zan kirkiro ba lafazin da shari'a ta zo da shi lafazin kenan da mutum zai yi amfani da shi ina son ku gane da malam yake bai ma ilimi hakinsa kuma irin wannan ne mutum yake saman ɗaukaka shekara da ɗaya ana roƙa mashi gafa. qala rahimahullah bil lafz al warid da lafazin da ina son mu lafazin da aka rubuto a tahiyya wanda yazo a muwatta kadai akwai lafazin guda shida kenan kana da zaɗi a cikin hidan nan kowace ka ɗauka? akwai ta yar abdullahi bin mas'ud inda yake imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal ita suka dauka akwai ta yar abdullahi bin abbas wanda yake ita Imam shafi ya dauka akwai yar umar ibn khattab wanda yake ita ce malikiya suka dauka kowace ka dauka kuma na faɗa duk da ɗaya sun zo a cikin a cikin muwatta kawai batun rinjayewa ne ta fuska kaza ta fuska kaza wani ya ga ana ganin wannan tafi ta fuska kaza ta fuska kaza ana ganin wannan ruwayar tafi amma duk da ɗaya ruwayoyin sunna ce ina ba ta mun fahimci wannan da kyau waɗanda suka ɗauki ruwayar abdullahi bin mas'ud suna ganin abin da sa tafi ita ce rayar bukhari da musulmi wannan ji da ke ko fasla na farko kenan fasla na biyu kuma ita ce rayar hadisi ne marfu'i kai tsaye wannan ji da kyau wanda suka ɗauki wannan ruwayar da ke gaban mu ita ce tafi na farko ita ce ruwayar da Umar ibn Khattab ya karanta ya karanta ta akan mumbari ranar Juma'a wanda yake dubin dubatan sahabbai almuhajirun wal ansar duk suna nan babu wanda ya ce mai ufa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kasancewar ya hau mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan babu wanda ya ce mai ufa lalle ilalla ya nuna tana da karfi sosai da sosai ta sha bamban abin da wani zai karanta daban a inda ba kan mumbari ba ka san karatu akan mumbari yana cikin wuraren da yake isarwa sosai da sosai tunda dun du masallatan za ka duba ga makarantu nawa ne masallatai nawa ne wanne yawa masallatan juma'a masallatan juma'a kaga sun fi sun fi zama kaɗan akan abin da ya shafi makarantu ɗaya kenan suka ce kuma akwai ƙarin da yake a cikin wannan wanda yake babu shi a cikin ta Abdullahi bin Mas'ud kama azzakiyatu lillah babu shi a cikin ruwar Abdullahi bin Mas'ud kullu da ke wanda yake kuma akwai shi a cikin wannan ruwayar to tun da ku akwai shi a wannan ruwayar lalle wannan ruwayar za ta ɗara wancan ina zama bai ci tahari ɗin da malamai suke yi amma asali ce ta yi kun bai wannan da ke to a daidai nan nake cewar ɗalibai duk wanda karatu ya zo a kan shi tun da kowanne ya yi abin da ake so daga gare ka shine wacce ka ga mutum yana so ya iyata bai iya ta ba ka tsaya ka koya mai ita kawai ba maganar ka ce ai wannan kuma ba ta yi ba ka ɗauko mai wata yanzu aiki biyu ne min jadid za ka sake ɗora mai wata kana koya mai wata shi kuma yana rubutowa cikin nan ina fata mu fahimci wannan da ke ko abin da ake magana kawai ka karanta mai wacce kake ganin ita yake so ya koya ita ya fara yi yana ta jagwargwara ta sai ka tsaya ka karantar da shi ita sosai da sosai قال رحمه الله التحيات لله ai ba sai na faɗa kowa ya faɗa ba tunda mun yi wani ko kaga ba ta ake attahiyatu lillahi ba domin dijiyawun din shakka ce da ita atta lamu shamsiyya kenan hiyya ya wanda tana da shadda saboda zai ga ce attahiyatu lillah ba attahiyatu lillahi ba kun gane ko in dai ba da Hausa mutum zai karanta ba kuma ba a karatun sallah da Hausa ba abin da ake da Hausa saboda haka kawai ka karanta da Larabci attahiyatu lillah azzakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله abin da yake bukatar daga gare ka shine duk lafazin duk ruwa da zaka dauka ka tabbata ita kai ba kari ba rake dan ibada ce shi zamana yace bil lafzil waridi fi da lafazin da aka baito duk a cikin waɗannan ruwayoyi ta Abdullahi bin Abbas ta Abdullahi bin Mas'ud ta Umar bin Khattab duk wacce ka ɗauka to ka tabbatar ita ka kammala kar ka zo ke ta ƙare ƙare a ciki ko ka rage ko ka ƙara bai zama da lamzul waridi fihi ba ko kuma ka ɗebo a ruwayar Abdullahi bin Abbas sai ka ɗebo a ruwayar Abdullahi bin Mas'ud sai ka hada da ruwayar Umar bin Khattab duk dai ko ce a ina ba ibada da haka ina son mu gane wannan sosai da sosai qala rahimahullah at-tahiyyatu lillah an ce at-tahiyat shine kyawawan lafuza dukkanin al dala dalla mulk dukkanin lafuza da suke kunshe da cikar mulki kun lura da ke ko duk lafuza da suke kunshe da birin kasar mulki mustahaqatu lillah sun cancanci Allah ne shi kadai Allah kadai ne ya cancanci su duk wani lafazi da ke tabbatar da karfin mulki na Allah ta'ala ne shi kadai shine ake kira tsarkakan gaisuwa kenan ko azzakiyatu lillah azzakiyat kaga daga azzaka shin azzaka annama ƙari ko tsarkaka tunda yana zuwa da ma'anar abin nan zaka ma zaka min ahadin minkum babu ɗaya daga cikin ku da ya tsarkaka haka ta zo da ma'anar tsarkaka kenan wa ma atetum min riban li fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma min zakatin turiduna wata Allah wala kamul mudhifun kenan ana kiran azzaka da annama kari kenan sai zamana azzakiyatu lillah dukkanin ayyuka masu ƙari masu hauhawa na Allah madaukakin sarki ne sai zamana kenan dukkanin tsarkakan ayyuka masu hauhawa al'amalu salihat kenan ko na Allah ta'ala shi shi kadai ne kar mutum ya karkatar da su ga wani Allah madaukakin sarki at-tayyibatu salawat at-tayyibatu idan aka ce at-tayyibat sune al-aqwalul hasana kyawawan zantuttuka kyawawan maganganu salati ga Allah salati ga manzon Allah sallallahu alaihi Allah tasbihi ga Allah salati ga manzon Allah yin zikiri karatun Alƙur'ani yin sallama murmushi duk wasu lafuza al-aqwalul hasana kyawawan zantuttuka kun lura da kyau ko na Allah madaukakin sarki ne suna zuwa ga Allah madaukakin sarki ne kadai kenan muna na muzantuttuka waɗannan ba su zuwa ga Allah ta'ala al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithatu lil-khabithat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat wa la yadarruna mimma yaqulun qala rahimullah as-salawatu as-salawat salloli ma'ana salloli guda biyar lillahi na Allah ne at-tayyibat kyawawan zantuttuka as-salawatu da salloli guda biyar lillahi na Allah ne shi kadai na as-salawat jami'i na as kuma mun yi magana ta a baya ibadatun abin nan ko mun yi bayanin ta shin salloli biyar ko kuma a'a jinsin salloli da ana magana ne kan wata alce wannan idan ta zama alce al'ahadiyya to salloli guda biyar kenan in ku kuma as-salawat dukkan salloli sallar farilla sallar nafila duk na Allah ne kaga kasancewar su na salloli baki ɗayan su da wajibabu da na da na sunni kaga yafi ganewa kenan ko duk gaba ɗayan su na Allah ne assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullah da rahma Allah wa barakatuhu da alkhairan ubangiji subhanahu wa ta'ala masu hawa masu karuwa duk su tabbata a gare ka assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu kana fa cikin sallah kake faɗa wannan amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah waɗanda suke na kwarai wannan addu'a ce ko ba addu'a ce addu'a ce babba wacce ike ta haɗa tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta hada tun wanda ya mutu tun daga zamanin annabi adam har karshen halitta duk ta hada su abin da ake so ko ya zama asalih magudubu tasiri na addu'a da yake haƙƙin Allah shine akan gaba abin nan shine haƙƙin manzon Allah a cikin al-makhluqat haƙƙin manzon Allah shine kan gaba shi aka fara yi wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to amma a ciki duk addu'a da zaka yi da kai da wani to sai ka fara akan ka sannan ka yi ga wani mun sha maimaita annabi nuhu haka ya faɗa rabbi gifilli wal walidayya wal man dakhala baiti mu'mina wal mu'minat yasa yace assalamu alaina amma ce Allah ya tabbata a gare mu kaga na farko kenan ko wa ala ibadillahi salihin kuma amma ce Allah ya tabbata ga bayin Allah waɗanda suke na kwari to haka kenan yanzu wannan ba sai ka lissafo kowa da kowa ba ya Allah ka gafarta ma wani Allah ka gafarta ma wani in ka ce kana ta lissafi kana ta lissafi kana ta lissafi sai sai ka in azhar ce kafin ka kammala lissafi la'asar ta riga ta yi dan kana son rahama ta kai ga kowa amma da ka ce wa ala ibadillahi salihin kuma ta tabbata ga dukkanin bayin Allah na kwarai to yanzu kawai wanda yake so ya shiga wani shine zama na kwarai da wanne ka sani da wanne baka sani ba da wanda yake England da wanda yake Germany da wanda yake Makka da wanda yake Madina da wanda yake Taif da wanda yake Burtaniya da wanda yake ko ina da ina ya shiga tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa sai ka shi mutum bai fahimci ta tahiyar ne sai kuma ya kammala sai ya juyo baya ya ce a karanta kaza wanda yake ya juyo baya ya ce a karanta kaza kwata kwata ba ma ba shi da alaka da malikiya ɗaya kenan na biyu kuma malikiya mata ya yi hukunci akan ita ce bai halatta ba wannan nassi ne da mai samar ya kawo shi da Allah ta'ala ya kai mu kuma za mu ɗauko shi mu karanta shi kwata kwata babu shi mutum ya idar da sallah ya juye ce a kawo abu kaza kafa kaza babu shi a malikiya kwata kwata asali ma malikiya ta buga mai kusa ne inci tara ta kai wa jirgi qala rahimahullah duk kana cikin tahiya ne kar ka tsaya bakin salihina in ka tsaya in ka ce an ka ce ai tahiya bakin salihina baka komai ba dan ka cire tauhidi baki daya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan ne karin tahiyya tsoraka ahir mutum ya ce a tahiyya bakin salihina tahiyya bakin salihina kuma ana zaune lafiya tauhidin ne mutum baya so tahiyyar ba ta zama tahiya ba ku kiyaye da ba ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah kan babu abun bauta da cancanta illallah sai Allah wa'adahu shi shi kada yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya a sunayensa ba shi da abokin tarayya a siffofinsa ba shi da abokin tarayya a ayyukansa a duk wani abu na shi ba shi da abokin tarayya wannan abokin tarayya la malakun muqarrab la wa la nabiyyu mursal babu wani mala'ika da ke kusa ko wani manzo da aka aiko ba shi da wani abokin tarayya ba shi da wani kaso cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki annabi manzo da yake cikin ulul azmi mala'iku da ke ɗauke da al'arshi a ce ba su da rabo a ciki to yanzu kuma wannan wannan mahaluki ne kuma za a ce yana da rabo babu shi kullum ke ko babu shi wa ashhadu kuma ina ƙara shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abduhu bawa ne na Allah dan shine kololuwan matsayi ya zama bawan Allah in akwai wani matsayin da yafi wannan da Allah ta'ala ya tabbatar mashi da shi amma ya ce wa annahu lamma qama abdullahi ka abu ya kununa alaihi ribada tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira subhana allazi asra bi abdihi matsayi kenan na al'ubudiyya ya zama bawa kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan mai da martani ne abdu din nan mai da martani ne ga nasara dan su nasara duk wani wanda suka ga yana da daraja yana da kima yana da matsayi a wurin Allah ya zama sifa na Allah da aka ce abduhu bawa ne na Allah a wurin Allah bawa ne amma a wurin mu fa wa rasuluhu manzo ne na Allah saboda ka ba kamar kowa yake ba shi manzo ne na Allah jakada ne na Allah subhanahu wataala saboda ka shi ba za a kira ma'ana ba kamar kowa yake ba a wurin Allah subhanahu wataala kamar kowa yake kuma a halitta cewar shi dan adam ne qul inna ma'ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid qala rahimahullah wani ita ce karshen tahiyya kenan ya raka ba a tahiyya bakin salihin an kai tahiyya bakin salihin قال العاشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد العاشرة sunna ta goma as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sallan mutum ba za ta cika ciccib ba sai ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma zai ga wani a guji ike sallah shi dai himmarsa in ga ya tara zai ga adadin lokutan da ya dauka yana addu'a bayan sallah ya fi adadin da ya dauka yake sallah ana sama ko ba san da ruku'in da karatun da tahiyar da salatin annabi din duk haka ya tattara su yi su a guje amma ya juyo kuma yana ta ba da addu'o'i ana ta yi wanda yake ba a sa shi ba abin da aka sa kuma biyu. mana yace as-salatu ala nabi salati ga annabi fi tashahhud al-akhir a tashahhud karshe wahi salatin gashi lura da kyau ko kar mutum ya je ɗebo wani nashi a bakar jaka ya ce zai yi shi a'a salatin gashi ina son mu fahimci amana ta ilimi ina son mu fahimci amana ta ilimi bawan Allah nan abul hasan mai littafi iziya dan dariƙa ne dariƙa shaziliya yake yi kuma ka ga ba za ta rasa nata salatin ba amma da yake addini yake ma aiki anan ba dariƙa ba sai ya kawo na addini ce gashi kun fahimci wannan da kyau in ana magana addini magana addini ake in ana maganar hayaniya da ɗebe-ɗebe da kwakyara to in mutum ya je inda ake yi kuma sai je Allah ta'ala ya yafi mana ya tsare mana baki ya tsare mana baki da amma shi ga yace da salati ga annabi ga lafazin salati dakar mutum ya ɗebo wani nashi a ina ne a ina ne ya ce shi zai a'a gashi nan Allahumma ya Allah salli ala muhammadin kai daɗin tsira ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala ali muhammad kai daɗin tsira ga mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ma'anar al mabiya ko dai ya zama na mabiya ko kuma ya zama na iyalan gidansa malamai suna cewa mabiya ne saboda wani yake cewa alun nabihum atba'u millatihi min al-ajami wa sudani wal arabi law lam yakun alu illa qarabatu sallal musalli ala taghi abilahi yace alun nabi ina ka ce alun nabi hum atba'u millatihi su ne mabiya addininsa sa mabiya addinin manzon Allah su ne ahlu kenan ko min al'ajimi na waɗanda ba na waɗanda suke na gabashin duniya waɗanda suke ba larabawa ba wa sudan da larabawa da suke bakake wal arabi da larabawa duk mabiyan shi a cikin nan su ne waɗanda suke alu law lam yakun alu illa qarabatu inda za a ce ba wanda yake alun nabi sai danginsa kaɗai sallal musalli ala taghi abi lahabi ada mai salati yayi salati ga fitsararren nan a ƙahi wanda ya wuce gona da iri mai suna abu lahab wanda Allah ta'ala ya tsine mishi ya ce tabbace da abi lahabin wata kuma alhalin yana cikin ƙarabatun nabi sallallahu alaihi wa sallama da abu lahab da mahaifin manzan Allah sallama wa da kanyi كما صليت على إبراهيم كما يدكيد انصيرك النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم لكما إيالان النبي إبراهيم كما بينسى وبارك على محمد كي البركة كي قال البركة عن محمد وعلى آل محمد كما كي كما بينسى ددنجن سوى نبسكي مسلمي كما باركت على إبراهيم كما يدكي النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كي كما بيا النبي إبراهيم دزرية سا fil alamin a cikin halittu baki daya innaka hamidun majid lalle kai hamidun wanda ake godewa ne majidun kuma mai girma ne subhanahu wata'ala kenan wannan ɗaya ne daga cikin sifofi na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun sha maimaitawa mun sha zuwa da littafin jilawul afham fi fadl salati wa salam ala khairil anam na ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara qala rahimahullah al-hadiyata ashara قول سمع الله لمن حمده للإمام والفم الحادية عشرة تقوم شاء قول سمع الله لمن حمده فإن سمع الله لمن حمده سمع الله ألا يا أمسى ما liman hamida duk wanda ya gode masa duk wanda ya gode masa Allah ya amsa duk wanda ya ce alhamdulillah Allah ya ji shi ya karba masa fadin wannan lil imani ga wanda yake liman in zai taso ya ce sami Allahu liman hamida hakan nan faɗi wannan da wanda yake sallah shi shi kadai mace ko namiji yace ce sami Allahu liman hamida ƙwararar yin Allah a saniyata ashara wa salisata ashara a raddu alal imami wa raddu alaman ala ya sari ƙwararar yin Allah a saniyata ashara suna ta goma sha biyu wa salisata da suna ta goma sha uku sunoni ne ke hada biyu suna ta goma sha biyu a raddu alal imami mai da sallama ga liman wanda yake mun yi a darasin da ya gabata ko yanzu na mala yana faɗa mana hukuncin da ne da sunna ne sunna ta goma sha uku wa raddu ala man ala na mai da sallah ga wanda yake hagunka shine ma'anar in kana biha ahad mun yi bayani da a darasin da ya gabata qala rahimahullah الرابعة عشرة الجهر بتسليمة التحليل فقط الجهر بيناوا بتسليمة التحليل ده سلم ركتا سلا وتسلم كنا ta farko faqaf kadai ka bayyana ta karkaye ta asirce ka bayyana ta kace assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi ne kuna ji da ke ko to kuma mu dauki bayyanawar ka bayyana sallama ka kai da kai sallama ka shi liman ya bayyana kai ma muka bayyana ne hukuncin bayyanawa gaba daya idan liman ya sallama sai mu kuma ma mu gaba ne mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu jiyo nan gaba ɗaya mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah malamai suka ce wannan bai inganta ba kun lura da kyau ko abin da ake bukata kowa i sallamarsa shine abin da ake bukata kar ka yi kokari ka kun tafi lawo nan gaba ɗaya nan an tafi lawo baki ɗaya a kowa ita shine abin da ya tabbata kun ji abin jinjin ku karatu kenan ai قال رحمه الله الخامسة عشرة sunna ta goma sha biyar al-insatu imami fi ma yajharu fihi al-insatu lil imam ayi ma liman shiru fi ma yajharu fihi a inda liman yake bayyana karatu kai ma mu sai kai shiru a inda yake asirta wafa kai ma sai ka asirta sutratu lil imami wal fadl ويأثم الماب بين يدي المصلي إذا كان له ممدوحا ta goma sha shida a suturatu lil imam sanya sutura ga liman dan kada mutane su dinga wucewa ta gabansa wal fazzi da sanya sutura ga mutumin da yake sallar shi kadai kuma abin da ake so tazarar da ke tsakaninka da wannan suturar ta zamana akalla dabba guda za ta iya wucewa kada ya zamana inda za ka sujada a gindin suturar za ka yi ana sa a dan samu tazara sosai da sosai tsakaninka da abin da za ka sanya a matsayin sutura din kuma sai malam ya ce da imani ga liman walfazzi da mai sallah shi kadai sai ba a ce ga mamu ba kuna ji da kyau saboda ne saboda suturar mamu liman ta ɗauke wa mamu kuna ji da kyau ko saboda haka za ka ga abin nan karancin zuwa makaranta na wasu da in ka zo za ka wuce ta gabansu su sai su maka haka kuma alhalin suna bayan liman ne kuna jina da liman da ba za wuce ta gaban shi ba amma mamu za ka iya wucewa ta gaban shi ina ba ta fahimci wannan da kyau ko mamu kana dama ka wuce ta gaban sa saboda yanzu ba wai sallah yake yin shi shi kadai ba a'a sallah shi tana bayan liman da za ka iya wucewa ta gaban shi قال رحمه الله ويأثم المار بين يدي المصلي لله إلى الله ينا يلفي ينا يلفي المار وان يهوتي بين musalli ta gaban mai sallah. idza kana lahu mamduha idan ya zama akwai wata hanya da wani sarari da zai huce sai ya iya huce ta wannan sararin manduha kenan sai zai fita gaban liman wannan yana samun laifi sosai da sosai to idan ba sarari ba sai ya hakuri ya sallame shi yafi wani zai da ke ko yawa da misali zai ya hakuri a sallame ɗaya kenan sannan su kuma masallata su kiyaye abin da ake bukata in zaka sallah kai kai kade in ka shigo masallaci in dai kai kade zaka sallah to kai kokari ka samu wurin da ba wanda zai wuce maka wani yana shigowa zai samu kofa kullum da ke ko duk masallacin za ka sallah kai kai kai ka huce ka je can bango ko wata kusura da inke babu wanda zai zai wuce maka to inda ka samu babu wanda zai wuce maka sai wani ya zago lalle sai ya wuce kai da kane ga fashi dani ina fata mun fahimci wannan da kyau amma fiye yadda za ka zo bakin kofa ka ce za ka kafa sabuwar sallaka kuma wai ka ce duk wanda zai wuce ta na wai shaidani ne a karkare wannan hukunci ina son mu gane hadisin sosai da sosai da hadisin cewa idan mutum ya kawwani ya zo inda ba wanda zai wuce ya samu wurin da ya kamata ya tsaya sallah yi sai wani ya zo zai wuce mishi ta nan to da ganin shaidani قال رحمه الله السابعة عشرة الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني مستحب السنة تقوم شابك تكر شيء كنا الزائد أبن دي قارو على ما يسع السلام أبن دي يودا تدين سلم من الجلوس نزم الثاني زمان نبيو كذا من يمغانا زمن دي ايكي واجبي أسلا وان دي ايكي أزمان نبيو شيني برغدان سلم أكو أبن دي da واجبي wajibi to abin da ya karu gargwaron sallamar shine sunna ina ba ta mafi wannan da kyau qala sami na saminata ashara sunna ta goma sha takwas a zaidu ala tumani tumanina mun yi magana cewar natsuwa a sallah wajibi ne to natsuwar da ta karu kan ta wajibi din ita kuma sunna ce kenan ana son mutum in zai sallah ya natsu natsuwa ta ciccip ya samu cikakken kushu idan Allah ta'ala ya ce kad aflaha al-mu'minun allazina fi salatihim khashi'un kenan sai an samu khushu'i da natsuwa da daidaituwa da kaza da kaza sannan mutum zai samu ladan sallah ina mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu ya sanya domin shi muke yi ya kyautata al'amuranmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum ake cewa a lokacin da liman ya sallame sai mutum ya miƙe zai karo zai ko sallar da aka wuce mishi to nan yana matsayin sallar shi kaɗai ne ba maganar sutura liman ta ɗauke masa ƙwararci da ke ko na yake magana ɗoya hannun dama a kan hagu a ƙirci sunna ne ko mustahabi don ya ji mun gama sunnonin sallah ban kwaɗe shi ba to kenan la'alla yana cikin mustahaban sallah kullura wani yana cikin sunnoni ne kenan bayan goma sha takwas akwai wasu ai ko mai alkurtubi ya hayar kurtubi dari ya yi maganganu a kan sunonin sallah na wani kullum da ke ko saboda haka wannan dai almuhim sunna ne yana na a cikin mawaƙa annabi tsira da aminci Allah suka bata gani ya ce wannan ce sallah annabawa ma'ana dai akwai hadisi amma wadda sosai da sosai kan dora hannu a kan kirki amma mutum bai musalla shi ta yi sai dai bata ta cika ba kullum da ke ko kamar da al-imamun nawawi ya faɗa tahiya ita ma a sirrance ake yin ta kun lura da ke ko imamu nawawi ya kawo a cikin al'azkar nashi tahiya a sirrance ake yi saboda kuskure ne ka yi tahiya ya zama na kana daga murya wani za ga yayi tahiya mutum ɗaya mutum biyu da ke kusa da hidi suna ce kuna na da kyau wannan kuskure ne sosai da ta tahiya a sirrance ake yin ta kada mutum ya daga murya wurin yin tahiya ta ji ba yi tsokaci ba ita sallamar ta halil sallamar fita daga sallah ita ce ya ce ka bayyana kenan za ka yi hagu sai ka yi asirce kun lura da kyau ko in za ka yi in kai sallama fita daga sallah sallama farko assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana ta biyu nan sai da ka yi a asirce kenan ko waɗannan abubuwa suna buƙatar dalili haka yawwa ya ce abin da ya shafi nutsuwa ƙari akan natsuwar take wajibi sunna ce sai ce mutum yana sallah yana kallon wasu wurare haka kullum da ke ku ya sallar shi take duk wani yana rage mai lada sallah mutum yana kallon wurare sallah a ɗakin da yake duk akwai hotuna ta kota ina duk yana rage lada imam ibn qayyim duk yayi magana kan waɗannan abubuwa ɗaki ko ina da ina akwai hoto ko alajimen ko an yi an yi fasta ko waye a ɗaki ba kenan amma da mawa ke kai hoto masallaci ai ba a sa hoto a masallaci kiristoci suke sawa a coci kun gane wannan da ke ku. a ɗaki ma ba a sa hoto balle a masallaci ina faɗa maka shari'a a masal a ɗaki ba a sa hoto mala'iku ba ka shiga balle ga masallaci shi ce a yi ba cikin masallaci ba wajen masallaci wajen masallaci ko wa annan masajid lillahi ba a rubutawa kun fahimci wannan da ke ko shin ka rubuta ne idan ka sanan nan masallaci ne ko ba ka rubuta ne idan ka yi kawa da shi duk biyun bai halatta ba eh eh shi a'a wannan duk rage malada ne ai in ba wani masallacin ka yi a ciki wani masallaci nan wanda aka rubuta masajid lillahi ko da aka sa hotuna kai kai kai ishuru ya ce oh, game da gum a cikin sallah in ba ka ya tara ba mata ita ce sallah mata sai su yi kuma ya wannan gum ne ya kai na cewar ba sa bayyanar da karatu wai ai mace za ta bayyana da karatu zai da sai ta yi shuru ta yi gum zuwa wani lokaci gum ba zikiri ba ne ko mutum ne ya rike sarbi yi shuru wannan ba zikiri yi kullum ne ke ko wai ya tambayi wannan ya tambayi na zafar Allah zai kashe da gafara wai ya halatta mutum yana sallah kuma ya rike sarbi ya ce to me ke eh? me yake to sallah yake yi ko kuma zikirin sarbi yake Allah salamatu wal afiya yan uwa wato karatu shi abin da zai fitar da mutane ba a yin gum so a ce kayi zikiri bakin ka yana motsawa shine abin da ake nufi mu kun gama da ya ce mana bambanci tsakanin asaltawa da bayyana ko a karatun sallah ko a zikiri ne haka ne ko zikiri za ka ga yadda ake bayyana shi ko asaltawa ka ga yadda ake asarta shi kenan ka huta ka hutar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk